to jama'a assalamu alaikum masu kallon shahararren fim ɗinmu na ɗan majalisa to dama mun sanar muku kan cewar mun ɗan samu tangarɗa na na'ura ba za mu kawo muku fim ɗin ɗan majalisa asabar ɗin da ta wuce ba to insha Allahu wannan asabar ɗin mai zuwa za mu ɗora muku epson 5 na ɗan majalisa a youtube channel ɗinmu madobi hausa tv ku yi haƙuri da ɗan tsako da muka samu na tangarɗan na'ura amma insha Allah biyu ga watan biyu february za mu kawo muku fim ɗin dan majalisa epsom 5 2024 a youtube channel ɗinmu madoba hausa tv ku yi mana subscribe ku danna mana kararrawa daga mun ɗora za ku ganshi a saman wayanku yanzu ma ga kaɗan daga cikin epson 5 hola me sama gane ma ku ma ku ci ta aika miliyan 50 sai dai ina fatan Allah ya sa karka zama kamar sauran 'yan takara wa'inda za a tura su su ke juyawa su kalli sauran wa'inda suka tura su. Mai salati? Na'am. Zai idan aka ce wannan gidan mallakin ka ne. Ya za ka ji a ranka kuwa? Kwai da guna. mu. Mu tafi ina yaya kuka yi da shi? Ka ga malam. Dan Allah in za ka sha shayin nan in ba za ka sha ba a je mana shayin muka wani. Da wani suka ɗan taimake mu a cikin aikin lauyoyin nan a basu miliyan ashirin. Sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa. kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa Alhaji lafiya kuwa? Dan majalisa, dan majalisa, dan majalisa.